amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu mun Allah godiya cikin ikonsa da amincewarsa da kaddarawarsa da ya ƙara kaddar mu wannan lokaci mai tarin albarka ne wa Allah godiya bisa haka muna kuma roƙonsa Allah ya karɓi kyawawan ayyukanmu kusa kuranmu Allah ka yafe mana kuma ka ba mu ikon gyarawa Allah kuma ka nuna mana gaskiya Allah kuma ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya kuma Allah ka ba mu ikon guje mata yan uwa da Allah ku taya ni share na wannan shiri mai albarka ina roƙon Allah maɗaukaki ya sanya albarka cikinsa ya sa sanadiyar ganewa da shirya ga bayansa kamar yadda kuka ga topic gashi nan na rubuta ga topic nan na rubuta da Allah ku min share da Allah ga topic na rubuta eh, ga topic na rubuta eh, ga topic na rubuta na ce barhaman gwamba fa tantirin jahili ne tantirin jahili ne fa wallahi 'yan ɗariƙa kuna ban mamaki wallahi shi yasa babu wanda na fi tausayawa cikin al'umma irin mabiya ɗariƙa waɗanda ba san inda aka dosa ba wanda idan mutum ya fito yana bayani ba sa gane shin akan daidai yake ko akan bata yake kawai in yana ihu a wajen 'yan ɗarika saboda galibinsu ba sa karatu gani suke malami ne haka suka ɗauka duk wani mai ihu mai hayaniya kuma yadda nake fahimtar mabiya ɗariƙa shine kamar wuce takaici suke yi ta hanyar turu wawaye da jahilai su suna zage-zage ko suna sukan mutane suna batun ilimi amma jahilci suke ɗauke da shi sai 'yan ɗariƙa suke ganin kamar wannan wani ci gaba ne suka samu a cikin tafiyarsu kamar suna ganin fitowa ai zage-zage ai dai mu mamun rama to shawarar da nake baku ba haka ya kamata ku tafi da addinin Allah ba addinin Allah addini ne ɗan karatu kuma addinin Allah addini ne da ya zo da karatu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 wa'annan ayoyin su ne suka fara sauka cikin wahayi na wannan addini na wannan shari'a na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sa'annan allah ya yi ishara dangane da cewa rayuwar dan adam ba za ta zama to rayuwa mai kyau ingantacciya mai tsari ba har sai ya kasance yana ɗauke da ilimi allah ya yi ishara ya nuna haka cikin suratul baqara lokacin da allah ya sa mala'iku su wa annaba adam sujada saboda girmamawa da jinjinawa gare shi ga abin da ya ci gari su kuma suka kasa cin gari allah ya yi ishara da kasancewar 'ya'yan annaba adam lalle rayuwarsu cike take da ilimi da kuma wato nagarta kamar yadda Allah ya faɗi cikin suratul baqara wa 'allama adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-mala'ikati fa qala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum sadiqin qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Imam Fakhruddin Razi da yazo wannan gargashin wannan ayar yake cewa hadhihi al-ayatu dalatun ala fadli al-ilmi fa innahu subhanahu ما أظهر كمال حكمته في خلقه لآدم عليه السلام إلا بأن أظهر علمه فلو كان في الإمكان وجود شيء أشرف من العلم لكان من الواجب إظهار فضله بذلك الشيء لا بالعلم haka a nafsa salama na faɗi cikin hadisi dangane da neman ilimi a matsayinka na musulmi ya ce talabul ilmi faridatun ala kulli muslim neman ilimi farilla ne wajibi ne akan dukkan wani musulmi shi yasa ba dalili ba ne ka zauna kana ɗauke da jahilci wani jahili yana batar da kai ba ka da hujja a gaban allah allah ya baka lafiya allah ya yi ma kunne ya yi ma ido don ka yi amfani da wa'annan ni'imomi na allah ka riski addinin allah ka yi addini yadda annabta sallama ya koyar allah kuma ya saukar da shi kamar haka wanda hakan baya yiwuwa sai ta hanyar karatu to karancin ilimi da 'yan ɗariƙa suke ɗauke da shi shi ne ya bayi zuwa ga turo jahilai suna barna cikin addinin annabi muhammad su kuma mabiya da yake ba san inda aka dusa ba ba karatu ne da su ba ake batar da su wannan barhaman jos barhaman wannan kai ba na jos ba eh, barhaman gombe wallahi tintini ne masa stamfi na jahilci tantirin jahili ne wallahi kuma na faɗi ba ina cewa da mutum jahili ba ne saboda kiyayya ko saboda saɓanin aƙida wallahi ina faɗi ne da ne a zuciyata kuma ba alfahari nake ba duk mutumin da na ce wa jahili wallahi mace bata tsugunna ta haifi ɗan da zai ce ba jahili ba ne bata haifi ɗan da zai zo ya danna ni bayan na danna mai shi na ce jahili ne nima ya danna ni ya ce wancan da na ce wa jahili da abin da na kawo ba haka yake ba a ilimance babu tunda dai aka fara da'awa ba a samu wanda na ce jahili ba ne wani ya zo ya kwace shi kuma wallahi ba son zuciya ba ne wallahi da haka ne addinin zai gyaru mu haskawa al'umma su gane kamar yadda kuka san abin da ya faru dangane da muƙabala shi wannan barhaman gombe ya fito ya ce yana neman malam usman mai dubin isa malam usman mai dubin isa ya zo ya amsa masa aka sa rana ya ce ya zo amma tuni ya fit ya bakkano ya silale ya yi diddike ya rankwafa ya fita daga cikin kano wanda abin da ya faru da shigowarmu kuma cikin ƙadiyar ya ta da hankalin 'yan ɗariƙa hankalinsu ya yi matuƙar tashi saboda yadda suka san cewa shigowarmu babu nasara a cikin wannan kariya da za su ba wa shehunsu shigowarmu kawai wanda na hau a tiktok wani gida suke min tambaya wai me yasa muka shiga cikin rigimar da ba ta mu ba haka suka ce mu na ce to ku tsaya in ba ku amsa na ce wannan rigimar ta mu ce na ce me yasa na ce ta mu ce na ce mu ne muke tuhuma shehu ibrahim da gaya wa Allah wa'insu kalmomi da gaya wa annabi alaihi wasallam kalmomi da basu dace da matsayinsa ba wanda matsayin manzon Allah ya fi gaban nan to muna ta tuhumar shehu sai wani ya fito ya ce shi zai kare shehu to da Allah idan mu da muke tuhuma mun fito mun ce ga mu ai ba mu shiga cikin rigimar da ba ta mu ba daman mu ma muna ciki nema kuma muke ta yi wane ne ɗariƙa za ta haife shi ya yi jara'ar mu ya kare shehu kawai sai wani ya fito kaga abin namu ne kuma malam usman mai dubin isa ko yanzu ya gama da ku ko yanzu ya gama da ku duk surutu kuke ta yi a gefe tunda ya ba ku lokaci tunda ya sa rana tunda ya zo wajen kuka ƙi ku na abin da ya firgita ku cewa mu za mu je wajen to mu ba mu je wajen ba sai da aka tashi ma daga abin da ake saboda mun san shi kadai ya gagare ku sai suke faɗin cewa wai to me mu da shi na ce wallahi ni ko gidansa ma ban ma sani ba yanzu in ka sa ni a gaba ka samun bindiga a ka kace in kai ka gidan malam usman mai dubin isa wallahi ban san gidan ba wallahi ban kuma san unguwar da yake ba wallahi kawai dai ta nesa ne nake ganin ƙoƙarin da yake kuma nake tare da shi a wannan ƙoƙarin duk da cewa akwai waɗansu fahimtoci da muka saba ƙila da shi amma tunda an haɗa a asali an haɗa a ginshiki an haɗa a tushe shine addini sai da tauhidi kadai haƙƙin Allah haƙƙi ne nasa kadai shehu baya ciki kaga mun hada anan kuma wannan shine asulu wannan shine tsagwaran tsantsar addinin madara addinin kenan tatacciya ta can kasa in ba ka da wannan to duk sallar ka duk azumin ka duk zakka ka duk ka, ba zai ma amfani ba saboda ana dina duk waɗansu ayyuka ne a kansa faman kana yarju liqa rabbihi falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada wa annahu lamma qama abdullah yad'uhu kadu yakununa alayhi libada qul inna ma ad'u rabbi wala ushriku bihi ahada hunafa lillahi ghayra na bihi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 ko da kun sassaɓa ta waɗansu abubuwan wannan haɗuwar ta gama ku saboda kun haɗa asali a tushe a ginshiki da aka to aka yi masa tahaddi kai ma kai aka yi wa tahaddi to wannan yasa muka amsa wannan abu muka ce to mu ma ai ga mu ba ma da shi da mu ne saboda mu mun jima muna ta neman ku kuna guduwa sai muka kun fito anan nan kaga ai dole mu fito da aka mu muna faɗi ku ji da babban murya cewa ba za mu bari ku ɓata manzan Allah addini ba a gurguje mu je kan topic wallahi barhamatan tirin jahili ne wallahi na rantse da zatin Allah ungurumin tantirin jahili ne in kuma ɗariƙa ta haifa ɗa yanzu zan danna shi ku turo ko shi ya zo ya zo ya ce shi ba jahili ba ne zan danna shi wanda na san shi tun kafin ya fito ya yi wannan kurarin na san shi a gaban ku mabiya fejin nan ya sha bugowa ya jahilci tsagwaron jahilci to da haka za a yi addinin da haka za a kare shehu da jahilci da wauta tun da shehu ya alakanta kansa da addini addini kuma dan karatu ne to da addini za a kwaci shehu ai da ilimi za a kwaci shehu ai tsaya in na shi a gurguje da Allah ba tare da na bata muku lokaci wala tantirin jahili ne wallahi tsaya kuma ku gani ba na kwaina sai da zakara wallahi duk mutumin da na nuna na ce jahili ne kawai sai dai ka ce kawai kai kana ganin a shawarar ka ka a ce jahili ka ai adalci a ajiye abu a bigiransa a shawararka a ganin damar ka a ra'ayinka amma dai ka ce ba jahilci ya ba wannan bata taso ba don haka ku sani wannan tantirin jahili ne shi sa wallahi hatta wayar da malam anas ya yi da shi ni ban so malam anas ma ya tanka masa ba wallahi wala ban so ya tanka masa ba saboda ji ya yi mun ce mun fito to shi kuma ba zai iya da mu ba ba zai iya fitowa ya zauna da mu ba ko da malam anas a fito a zauna a yi muƙabala duniya tana kallo ba zai iya wannan ba to sai ga yaya za a yi rage wa kansa zafi sai kira malam anas ta ƙasa a waya ai kamata ya ka fito duniya a yi muƙabala to ba zai iya wannan ba ne sai suɗaɗa sai ya kiransa ta ƙasa wai zai masa tambayoyi kai da aka ce ka fito a yi mukawara ka zo kai tambayoyi kuma a gefe wanda ya yi haka ne saboda ƙaƙa zai ya ɗan huce ƙaƙa zai ya ɗan ji sanyi a ce ya ɗan taɓuka ba abin da ka taɓuka ba abin da ka yi sai kuma ya je ya zauna yana yin raddi raddin nasa cike yake da jahilci da wauta ba alamar karatu a ciki amma haka ma wai a ɗariƙa malami ne tsa'in danna shi kuji tsa'in danna shi kuji wallahi da shi da wannan bokan eh, boka na kaduna mahaukacin nan tsaya kuji a gaban mahaukacin fa yake jahilcin tsaya kuji la ilaha illa anta na ce la ilaha illa anta babu abun bauta da gaskiya sai kai to in laifi ne ka fara kama annabi yunusa dan shi ya fara wannan kuma annabi ya ja masa mm. gut kai bari mu gani dan kilbibi mai iyawa ban kwalalo bari mu ganka kai kuma ka soke manzon Allah maki yin annabi ne so in ya kila lamarin annabi ba abun mamaki a ciki idan ya karyata manzon Allah ba zai zama abun mamaki ba saboda ya shiga cikin makiya saboda haka a wannan kenan za mu je a gurguje saboda abin da yawa saboda haka duk wannan ba bai karanta ba sai a cikin bayanansa kaga ya karanta wannan wala ba zai iya ba ina ma rantsuwa da Allah ba zai iya ba sai ya dawo sai ya zo nan sai ya zo wajen wajen layi na wajen goma sha sai ya ce wai za dan ma bai iya inda zan karanta yanzu bai iya karanta shi ba wai za wasala sai wai za wasala saira wasala wai za su sai rata bayatin zafi sho yake cewa idan bawa ya tafi har ya zama ya yi fana'i a cikin zati. ya silu ya ji zikira sai ya samu wani zikiri wanda yake gaba da wannan shine la ilaha illa ana so shau bai tsaya nan ba saboda kin Allah mai dubin isa ka karanta ka ci gaba mana sai yanke iyanan wasu yake cewa ai a abdul ma ana ana wan da min ba'di la ilaha illa ana la ilaha illa kaga da kai da alƙalin ka ina ga alƙalin na ya kamata gwamnatin jihar Kano ta sauke shi dan bai san ma me addini ba bai san me addini ba saboda ya san addini ba zai wannan ba yana cewa wai mu kare daga nan har zuwa tashin alkiyama to ba je tashin alkiyama ba ga shehu ne ina karewa mm. to shehu bai a nan ba to da aka yace warada fil qur'ani shehu yace ya gangaro ko kuma yana nan a cikin alqur'ani wal insanu garibun alai an yasma kahu to shine nan ya karanta ba yaqulu la ilaha illa ana yadunna anna hadha al insana ya yadda uluhiyata li nafsi ya yace a'a wannan wani idan mutum ya ana cewa la ilaha illa ana wanda yake sauraro zai ɗauka cewa shi wannan maganan mai maganan yana magana ne a kansa alhalin cewa ce ba haka bane inna ma na dakal hatta ko wai sai na dakal hakku hakun shi ne inna ma na dakal haka to bari ku biya ma karatu shi wannan maqulun biyu ne mansubun na daga ɗin ai fi'ili ne mujari fi'ili ne madi ko wa wa damirul mustatir wujuban taqdiruhu huwa huwa sai ya zama fa'ilin kenan fa'ilin a cikin filin tare suke abinda za a samu a gaba shine maqulun biyu mansubun wa huwa mudafun saboda haka mai dubin isa mai karatun littafin shehu ibrahim izala piano to ba na dakal haƙo bane na dakal haƙa ne ka koma makaranta wallahi ya fi ma wannan fagen ya fi ƙarfin ka wallahi wallahi wannan fagen tun da ka ga magabatan ka hawan hawa har Dan girman zatin Allah dan Allah wannan ba abun kunya ba ne a ɗariƙa Dan girman zatin Allah ina ma na taqal haƙƙa Dan Allah kaga ya zo ne ya kuskurantar da wani amma ya jahilci a wajen wai wai shi fa malam usman ne shi ya karanta daidai ina ma na taqal haƙƙu amma da yake da kiki ne jahidi ne wai zo wai zai gyara masa wai inna ma na takal hakka haddacawa ya koma makaranta ka ji fa inna ma na takal hakka inda ba jahilci ba da hauka ko da a fato fassarato inna ma na takal hakka fassarato fassarato inna ma na takal hakka fassara shi to muji amma fa haka wayan dariƙa wai ba su gane wannan jahili ba ne haka ba su har yanzu ba su gane wannan jahili ba ne har yanzu inna ma na taƙal haƙƙa ya zo ne wai ya gyara wa wani ba shi ya ce inna ma na taƙal haƙƙu shi kuma ya zo wai a'a wai ya koma makaranta wai inna ma na taƙal haƙƙa ne ɗari kafa kenan fa ɗari kafa kenan kila kuma wawayen mabiya su kabbara jahilci yayi fa jahilci yayi gwaran jahilci wai inna ma na taƙal haƙƙa ne daidai tsaya dai ku ji alhalin cewa ce ba haka ne inna ma na dakal hakka ko wai sai ce na dakal hakku shi ne inna ma na daga haka to bari mu biya ma karatu shi wannan makulun biyu ne mansubun na daga din ai fi'ili ne mujari fi'ili ne madi ko wa wa damirul mustatir wujuban taqdiruhu wa huwa sai ya zama fa'ilin kenan fa'ilin a cikin fi'ilin tare suke abinda za a samu a gaba shine maqulun biyu mansubun wa huwa mudafun saboda haka mai dubin isa mai karatun littafin shehu ibrahim izala piano to ba na takal haqqo bane na takal to inna ma na takal haƙƙa, haƙƙa mafuulin bihi ne fa'ili damirun ne mustatirun taqdiruhu huwa alhaqqa shine mudafun inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai dariqa dariqa kun yi asara wallahi haka za ku kare ta a haka za ku kare ɗariƙar a haka za ku kare ta inna ma na taƙal haƙƙa Allah ya sa mu dace wala wannan jahili ne tsakwaran jahilci ne wauta yi da jahilci a nan kuma wancan da malam usman da ya karanta shi ya karanta daidai inna ma na taƙal haƙƙa ala lisanihi faƙat ai alhaku shine Allah din kuma yanda ya faɗi na tsaka fi'ili madi ne ga fa'ilin kuma shine alhaku yace wai shine wai mafudulin bihi shi kuma fa'ili damirun ne mustatirun takadiruhu huwa dan Allah aka za ku kare wannan yanzu waye zai ma zauna da wannan tantirin jahilin dan Allah wallahi duk wanda ya zauna da wannan tantirin jahilin ya tozartar da ilimi wallahi inna ma na takal haƙƙa wai har wani cewa yake kai tsaki wai ka koma makaranta ta haka ne suke wawaitar da hankalin jahilai marasa karatu kaga shi ya jahilci amma yana da wani ne ya jahilci shi ya yi shirme amma yana da awa wani ne ya yi shirme shi ya cancanta ya koma makaranta amma yanzu yana sha da wani ya koma makaranta yana sha da wani kuma shi ya cancanta ya koma makarantar to kuma ma in ka duba ko da ma ba ma a nahau ba in dai ka san tafiyar shehu ibrahim ka karanta littattafansa kai ka san yana da aƙidar allah yana magana a harshen mutum kai kasan yana da wannan akidar ko da ba ma na hau kasan ya faɗi in mutum ya fana'i wannan shine tauhidul wasuli na kenan shine kuma tauhidul khasatul khasa Allah ya yi magana a harshen su a harshen su ko da ma ba ma na hau ba in nuna ma kuma Allah ne ke magana akan harshen bayi don haka shi ne kuma fa'ilin ba shi sa a can yake ta la fa'ila illallah ba cikin aksamul fana la fa'ila illallah saboda mutum a lokacin ba shi da hankali saboda wannan a wannan lokacin mutum ba shi da hankali baya magana baya kaza baya kaza baya kaza da Allah ne yake yi har maganan ma Allah ne yake yi ba shi yake ba a wannan yanayi amma kaga ya zo yana wawaitar da hankalin mabiya shi ya jahilcin fa amma yana da wani ne yi, shi ya karanta ba daidai ba amma yana da awar wani ne ya karanta ba daidai ba kuma jahilai su bi shi a haka ku tsaya in dan nuna gashi shehu bayan yana da wannan akidar don haka alhaƙu ɗin shi ke magana ba wannan mutumin ba baka ji abin ma da ya ce a baya ba ko siyakin ba ya fassara ma ka gane cewa gamma ne akan wannan alhaƙu ɗin ba shi ya faɗi a baya ya zunnu na hadal insana yadda'i uluhi ya li nafsihi sai ce inna ma na taƙa alhaƙu ala lisanihi fakat kuma gashi a gaba ya ce in kana yaqdiru an yantiqa Ta lisani shajarati taqulu innani ana Allah yace fa huwa qadirun ala an yantiqa bi lisani adamiyyin ni an Allah amma kaga ya jahilci ya ce wani ya yi jahilci wala wani mota ne da jahilci abu na ɗaya kenan da kuma in nuna ma inna ma na taƙal haƙƙu haka ne a aƙidar shehu allan ne ke magana allan da kansa shi ke magana inna ma na taƙal haƙƙu ne haƙƙuɗin shi ne kuma fa'ilin amma kaga ya fito ya nemi wani raddi kuma wawaye fa aka fa binsa suke fa nan suna ganin wani abu yake tabukawa gashi a lokacin ai shi mutum ba shi yake yin ai magana ba ba shi yake magana ba gashi a cikin firiya da tafsir gashi na ɗaya in ka duba shafi na ɗari biyu da ashirin da ɗaya gashi nan ne inda shehun yake magana gashi wa tauhidu khasatil khasati an yafna an yafna wa an an Ga gashi wa hudu khasatil khasati an yafna an anfusihim su kare gabarin kawukansu fa yasma'u tauhid sai su ringa jin tauhidi min al-muwahhad daga shi wanda ake kadaitawa Allah ne yake magana la ilaha illa ana gashi yana magana akan bawa yace haza wannan shi bawa kenan lam ya takallam ba bai fai fa magana ba shi bawa inna ma kharaja tauhidu minhu tauhidin ne ya fito daga gare shi sai ce na takal haqqu kaga in ka zo nan kai ma sai ka ce na takal haqqa ko kamar yadda aika faɗi wancan na tagal shi ne daidai ala lisanihi kama na taka ala lisanin shajarati fi hajji Musa kisa wannan tsantsatsagwarin jahilci ne tsantsatsagwarin jahilci ne wai ina ma na tagal haƙƙa tsaya mu shi a ƙaraji haddace kuma da wani wai ya koma makaranta za mu sa shi ya ƙara faɗi na daga din ai fi'ili ne mudari fi'ili ne madi ko wa wa damirul mustatir wujuban taqdiruhu wa huwa sai ya zama fa'ilin kenan fa'ilin a cikin fi'ilin tare suke abinda za a samu a gaba shine maqulun bihi mansubun wa huwa mudafun saboda haka mai dubin isa mai karatun littafin shi ibrahim izala piano to ba na dakal haƙƙo ba ne na dakal haƙƙa ne ka koma makaranta wallahi ya bi ma wannan fagen ya fi karfin ka wallahi kaji wani jahilin kuma sai ya ɗauka haka ne abin da saboda shi baya ganewa da riƙa ku dashi ku yi karatu kuna tozartar da shegunanku jahilci na farko kenan mu je gaba ku ji a baya na ban maka wa'annan shirman da kai a baya da jahilcin da kai a baya don akwai wani ma amma na ban ma mu ji jahilci na biyu ka san akwai sanda ya taɓa kirana ina shiri ya ce wai kiyasi ma nassi ne gashi kuma za ku gani ba na cewa da mutum jahili wallahi sai na san shi za ku ci assalamu alaikum alhamdulillah farko ni sunana barhama a gombe nake barhama a gombe kake eh sunana barhama yas din nan na na kaula mai takwaransa ne kuma ni dan gombe ne da kake ni algombo ne kai alkanawi ko to ina ga yau ni ne mai bada maganin ba alkano ba ne mai bada magani yau ba na ne mai bada magani kai kana cewa ka karanta usul ka san nasi in an ce in an an abin da shafi maganar nasi akwai alqur'ani akwai hadisi akwai kiyasi akwai ijma'i akwai abubuwa da yawa wanda a cikin su ake samuwa nasi yana daga cikin nasi shi sa na tambaye ka da ce maka ranar sha ne ko ranar talata kiyasi ne nasi hankalin kiyasi ne na kiyasi ne na si dan uwa ina gyara a ina gyara ma gyara abinka kiyasi ne na si daman kiyasi ne na si haba dan uwa dan Allah haba dan uwa kiyasi ne na si bane nasi ba nasi bane a to aka ce baka nasi ai sos ne na shari'a wayannan kiyasi ne na si ba a kiyasi a shari'a a kiyasi ne na si abin da da ka faɗi kiyasi ne na si ba maganar kiyasi muke ba mu ajiye shi a to ya ai ka zo da shi ka nuna bidiyo ne ka nuna kun ji kiyasi ne na si kiyasi shine na si dan Allah an banda kiki da jahili waye zai ce kiyasi na si dan Allah ku yi haƙuri kada ku ji ina kausasa magana dole akwai takaici ka ji ƙungurmin tantirin jahili ya sa kyamara yana batar da al'umma dole akwai takaici wai kiyasi ne nassi wai kiyasi shi ne nassi to ina ka baro ka'idan malama la kiyasa ma a wujudin nas tare da samun nasi babu kiyasi ai rashin nassin ne ma yake sawa a yi kiyasi ina ka bar ka'idan malima ma da ma'aujudin nassi ina ka bar ka'idan malima idza sabata nassu batala alqiyas idza sabata nassu batala alqiyas in nassi ya tabbata to qiyasi ya baci haka kuma la qiyasa a wujudin nassi tare da samun nasi ba a kyau ai rashin nassin ma shi yake sa ake yin ma kiyasin ma ai rashin nassin shi ke sawa ake yin kiyasin ma amma ka ji kiyasi nassi ne haka kuma wannan jahilin wai malami ne wai a ga wai har muƙabala suka turo shi yayi kaga jahilci na biyu ko to za mu je na uku kuma a ya muje na uku abin da yasa na haska ka ina gama haska ka wannan yanzu sai dai kai ta habu habu saboda in muka ayyana ka a matsayin jahili sai dai mu baka mi gaba kawai wannan na dan haska ka ne saboda nan jama'a su gane kai din jahili ne na taɓa zuwa na tarfa shi a tiktok na ce ya faɗi yadda manzan allah yake zikiri ya kasa amma ya iya na shehu tijjani amma bai iya na manzan Allah ba da na takura shi sai ya kawo littafi na azkaru saba wal masa sai ce wai na san hisunan musulun littafinmu fa littafinmu <laughs> wai da shi zai kafa mana wujja. akan zikirin manzan Allah littafin mu fa ba fa nasu ba tsaya kuma ai ku ji shi anan ka kasa faɗi da kai da wani shehu wai shi barhama wallahi shehu ne barhama gombe shehu ne an zo an ce ya faɗi zikirin manzan Allah wai sai ya ce wai wai na san hisnul muslim ai yan izala ne suka yi barhama gombe wato kamar kana ce mana yan izala ne suke zikirin manzan Allah har littafi suka yi hisnul muslim suka rubuta wannan zikiran amma shehu tijjani bai yi ba ko shehu ibrahim duk bai yi ba ko shine abin da kake gaya mana barhama gombe wai na sai hisnul muslim a wato ma da littafin mu ma za ma ka ban hujja wallahi abun kunya ne wallahi da nace yadda manzon Allah yake zikiri na da cewa zakai ka san littafin jawahirul ma'ani sai in ce bude ka kawo mana inda aka kawo zikirin manzon Allah din amma baka faɗi haka ba na zata cewa zakai ka san littafin al-ifadatul ahmadiyya li muridi sa'adatul abadiyya bude in nuna ma yanda manzon Allah ke zikirin sa. wallahi na zaci haka zaka ce ko ka san littafin al-yaqutatul farida ko ka san littafin ad-durratul kharida bude na gaya ma yadda manzon Allah ke zikiri na zaci wallahi haka zaka ce amma wai sai kace wai na san usulul muslim okay wato yan izala ne ma suke nuna yadda manzon Allah ke yin zikiri ko barhaman gombe ai abun kunya ne wannan duk shaunanka ba su da littafi kenan na zikiran da za ka nuna manzan Allah yana kaza da safe kafa kaza yakan karanta duk baka da shi sai dai yan izala wato su ne suke nuna yadda manzan Allah ke zikiri ko Allah kuna ba mu kunya wallahi wallahi kuna ba mu kunya wallahi kuna ba mu kunya ce ne ba za ka iya wannan din ba faɗi da Allah sai mu koma wancan iya ba abin da zan ce alkanawi ya gagara ba ni amsa ya zuwa dole ba kujerar da ba zai iya kare abin da yake faɗa ba menene dan baka iya lazumin manzon Allah ba ya kama ka zikir bane ka ce baka iya ba na shehu tijani ka iya sai mu je gaba <laughs> amma na baka dama na yi shiru na ah, yi mitin muslim na kai bayani ka kasa dan Allah ka tafi baka da hisulul muslim ne eh na ce baka da hisnul muslim ne kake tambaya na zikiran manzo Allah waye ya wallafa hisnul muslim waye ya wallafa shi <laughs> alkalawi eh, ina da ah, littafin ina eh, eh, ina tambaya ne ba ni da isnul muslim na waye waye ya wallafa shi me aqida sa wanda ya wallafa shi ta da ko mun wani ta da ko tana cewa an samu ka zikiran manzo Allah alhalin abin da ka tana jawabin ana ba wannan maganar ka jaba isnul muslim isnul muslim waye ya yi shi kan wani aqida ne in ka oh, yanzu ta tambayin ka ajiye take nan ka ko kuma wata magana da ban sabuwa a'a duk magana ne na kai zikiran manzon Allah ai amsar zaka bani sai ka ce ba da isnul muslim ne sai na ce waye yayi shi ai duk eh. abin ne wato ai a cikin isnul muslim ne akwai kiran manzon Allah ko to amma da Allah waye yayi shi shi amma ka yadda akwai zikiran manzan Allah a cikin sunan muslim ko baka yadda ba akwai ko babu na yadda akwai amma ina so in san wanda ya yi sunan muslim ko babu sunan muslim a cikin akwai zikiran manzan Allah a ciki ko babu to wallahi kana ji a yanzu ma ahli sunna sun ma aiki hisnul muslim na dan izala ne hisnul muslim na bawahabiye ne ya tabbata eh, shehu tijani ba shi da nasa kenan wato mu ne muke yin rubutu mu rubuta zikiran manzon Allah ko to duk da haka baka ba da amsa ba idan kana hisnul muslim din da gaske kana zikiran manzon Allah ba wai littafi za ka gaya mu da ba muka tambaye ka ba gaya mana su a baki na ce maka littafin tarikar tijjani manzon Allah din a baki har yanzu baka gaba da amsa ai dan bayan ka ne ba dai fadin littafin ne na iza tsaya mana da Allah kai illa ka ce maka ba ka da rahama ba a Muhammad dan girman Allah ka kasance da jawahirul ma'ani kai yanzu da kake tijjani ma'ani a wurin ka kenan ka zama kai ma dan tijjani kana gaddama hisnul muslim dan ka ce akwai zikiran manzan Allah a ciki na yan izala ne kuma ba shi na tambaye ka a ne ka faɗi in dai kana karanta zikiran manzan Allah ai zaka haddace gaya mana me yake cikin hisnul muslim din gaya mana da yake cikin ka zan baka amsa amma da sharadi sai ka yi da sharadi na in ka ba na amsa ba na amsa da Allah a gurguje karantu yake cikin hisnul muslim tambaya amma da sharadi wannan shi ne wallahi kaji jikiran manzan Allah ma bai iya ba wai na san hisin da musulun hisin da musulun wai na san shi Allah ya sa mu dace Allah ne ku ya tantirin jahili ne wallahi inna ma na tagal haƙa ya koma makaranta za yi sa number waya in ga ɗan da ɗariƙa ta haifa zai zo ce kai ba jahidi ba ne kuma ka bugo ka tabbatar wa duniya wa'in abubuwan duk ba jahilci kai ba nan ba nan zan sa wala tantirin jahili ne kinni wai haka wa 'yan ɗariƙa gani suke yi sun turo wannan jahilin da ya gudu shi yasa a wannan bidiyon nan na cikin mota na ce ai tsaya na bakka da kai da wannan eh tsaya na bakka da kai da malam ana saboda ni ga nake tattirin jahili ne kai amma zauna da kai wala ko lokacin da malam ana sai ma bidiyo din nan wallahi ban san abin da zai ba sai da ya fara muna cikin mota tare wallahi ban san kai zai sa kyamara ya yi bayani a kan kai ce ai an karba ai mukabala ba wallahi ni ban san kai zai wa ba wallahi kawai da ya ce in bashi aron waya ta ne sai na miƙa masa sai ya sa ya ce zai yi labi yanzu wallahi sai da ya fara na san ma wa zai yi magana a kai me zai yi magana a kai sai da ya fara sai na ji wai kai yake cewa wai ai za a karbi zama shi yasa kake jin ina tani ba zan zana so na san ƙungurmin jahili ne kai ka ce kiyasi nassi ne wai kiyasi ne nassi kiyasi ne nassi in ba jahili ba wa zai ce wa kiyasi nassi wa zai ce wa kiyasi nassi in ba jahili ba da kowace ma ma'ana wanda galiban in malaman usulul fiqh suka ce nassi suka ce nassi akwai abin da suke nufi ko abin da ke ɗaukan ma'ana guda ɗaya ko idan sun ce annasu bil umum kenan kawai sun ce annasu suna nufin qur'ani da hadisi zahirinsa ko kuma ba zahiri ba kawai alƙur'ani da hadisi shine annasu a wata ma'anar na malaman usulul fiqh kenan irin su mujmal da duk sun shiga ciki to kaga wannan kenan ƙur'ani da hadisi nassi sannan nassi ma la yahtamilu illa ma'anan wahidan abin da baya ɗauka sai ma'ana guda ɗaya tilka asharatun kamila wannan nassi ne wa'in sun malaman kuma irin su imamu shafi'i zahiri sukan kiransa nassi Allah ya samu dace kaji jahili inna ma na takal haqqu daidai fa aka karanta ba amma kaga yanzu nan jahilai sai su ci gyara yi masa har da cewa ya koma makaranta la yan dariƙa wallahi ku je ku tashi ku yi karatu wallahi wallahi ku tashi ku je ku yi karatu wallahi wallahi wannan jahilan za su batar da ku har ga Allah wallahi haka ji dan zai iya karanta shi ba wai za wasala wasala saira wasala waiza wasala saira ta fara fi zati shi yake cewa idan bawa ya tafi har ya zama ya yi fana'i a cikin zati ya silu ya yajidu zikira sai ya samu wani zikiri wanda yake gaba da wannan shine la ilaha illa ana so kyau bai tsaya nan ba saboda kin Allah mai dubin isa ka karanta ka ci gaba mana sai yanke iyanan wasu yake cewa ai a abdul ma kuntu ana wannan biyi da min kaji ana wannan biyi na to ci gaba ji la ilaha illa ana la ilaha illa Allah kaga da kai da alƙalin ka ina ga alƙalin na ya kamata gwamnatin jihar Kano ta sauke shi dan bai san ma me addini ba bai san me addini ba saboda ya san addini ba zai wannan ba yana cewa wai mu kare daga nan har zuwa tashin alkiyama to ba je tashin alkiyama ba gashi yau ne yana karewa hmm. wai ka je yana karewa jahilci fa yake wai yana karewa za mu ji inna ma na daka me kace ne ma di ko ba wajen hmm, <laughs> kadin ai fili ne mujari fili ne ma di ko wa wa damirul mustatir wujuban taqdiru huwa huwa sai ya zama fa'ilin kenan fa'ilin a cikin fi'ilin ina zuwa da Allah fa'ilin cikin fi'ilin tare suke abinda za a samu a gaba shine maqulun bihi mansubun wa huwa mudafun saboda haka me dubin isa mai karatun littafin shehu ibrahim izala piano to ba na dakal haqqo da Allah ku banni in karasa ko bane na dakal haqqa ne ka koma makaranta wallahi ya fi ma wannan fagen ya fi karfin ka wallahi wallahi wannan fagen tun to inna ma na dagal haqqa wallahi sun matallahi dari ga ba ku da kunya wallahi to da yake laifin mabiyan naku ne da sun yi karatu da sun gane jahilai ne ku wallahi da sun yi karatu da sun gane assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam ya yi aiki malam ya gajiya wallahi alhamdulillah Masha Allah. Kaman kuna kan ana kan program yanzu ba? Eh, eh ana kai ana jin kama. To masha Allah na Muhammad ah, Salu daga Kaduna. Da farko dai addu'a za mu yi wa malam Allah ya kara daukaka Allah ya jagora. To amma ni abinda na fahimta game da lamarin wayannan al'amura na wayannan mutane hmm. kusan yanzu topic uku ina bi. ina bin ku topic uku ka kawo banga kuma har yanzu mutum ɗaya da ya taso ya kare ko guda ɗaya ba <laughs> na farko akwai topic da ka kawo na shi shi shehu tijjani ambatan shehu tijjani a cikin watan azumi ya fi dukkan zikirai har yanzu ban ga mutum ɗaya da ya zo ya kare wannan abu ba na biyu akwai cewa dukkan mutum yakan iya ya zama ubangiji ya zama Allah siffantu da ubangiji kenan ko in ban manta topic din ba hmm. tun ban rubuta ba dai ina tunawa hararo shi akai na haka shi ma nan har yanzu ban ga ɗaya daga cikin wanda ya taso ko ya zo da wani abu ma mai amfani da zai kokari ya kare wannan abubuwa sai na uku kusan shi ma Allah to ni ban san ta yanda za a yi bawa ya zama Allah ba so ni wannan al'amari nasu ni ina ganin kamar suna duk abin da suke yi su kawai su bata maka lokaci don wallahi ni yanzu yanda nake bin wannan abun yanzu da ban bi sosai amma da na fahimci yanda al'amuran nasu yake kawai su burin su ya za su batar da wanda suke tare da su ne amma masu hankali sun fahimci abin wallahi mana in mai hankali ya fahimci abin yake because babu yanda za a yi a ce ubangiji Allah amma ce za ka siffanta da shi ko ka ce wai kana ma iya zama ubangiji wannan al'amari yana ɗaure mun kai sannan a haka wai wani kuma ya zage ka ko kuma ya gaya maka magana ko ko ya nuna wai akan cewa wai a hakan ma daidai ne <laughs> to ni wannan wani irin kwakwalwa ne da mu to ba tare da na bata mutane lokaci ba Allah ya ƙara ɗaukaka da basira sharrin magiya da sharrin da kuma sai kai haƙuri sha'ani ne na rayuwa irin wannan dama babu yadda za a yi ka kawo sha'anin ubangiji ka gaya wa mutum Allah da annabi ka zauna lafiya da mutane a ba zai yi dama to Allah ya kare ku Allah ya karfafa gwiwanka Allah ya kare ku daga sharrin magiya sai mun zana sake bugowa na biyu kuma insha Allah tun da kaga magabata na daga ai fili ne mu za <laughs> haƙu biya ba karatu shi wannan maqulun biyu ne mansubun na dagadin ai fili ne mujari fili ne madi ko wa wa damirul mustatir wujuban taqdiruhu wa huwa sai ya zama fa'ilin kenan fa'ilin a cikin fi'ilin tare suke abinda za a samu a gaba shine maqulun biyu mansubun wa huwa mudafun saboda haka mai dubin isa mai karatun littafin shehu ibrahim izala piano to ba na dakal haqqo bane na dakal haqqa ne ka koma makaranta wallahi ya bi ma wannan fagen ya fi karfin ka wallahi <laughs> shi fa ya jahilcin ba shi fa ya faɗi ba daidai ba ba amma kaga a gaban jahilai gani suke a ah, daidai ya faɗi wato yana ca da wancan ma ya koma makaranta na sa mu dace ku kira ganin ba nan nasa Allah abin akwai ban takaici abin akwai ban takaici to ga wani na ga ya kira miskol hmm. eh, na tagal haƙƙa Allah ya samu dace Allah ka ceci bayinka hmm. Allah ka to bayi Assalamu alaikum Assalamu alaikum Wa alaikum salam barka dai barka ne Allah ya yi babban malami na'am ya gida ya ibada ka kira shiri ne eh na kirawo kuma fatan bi har yanzu ba a karkari. na'am nace dai har yanzu ba a karkari ba dan na dan fita ne eh har yanzu ba a karkari ba ana kai yawa akwai dan dan mulahaza da ne fara shi na'am magana a akan ba ma jin ka ta murya ka tai a wuce na ce yanzu kana ji na ina jin ka yanzu na ce akwai wani ɗan ɗan haza ne na ce so a shi mala alkanawi ya ɗan daure ko zai Na na'am ina jin ka ya ce ranar nan akwai wani bawan allah ya yi mata na maganar jahilcin nan da ake ambata na'am gaskiya yana da kyau hakan amma in yi shawara ta shi ne, yana dan yi sanyi sanyi da shi haka a dan yi sanyi sanyi da shi haka maganar jahilcin ba saboda gaskiya eh, ne ya wato yake kamar in ba ka san wani abu ba ai mutum ka ya iya sanin wani abu ko ba haka haka yake arabta shay'an wa ghabat anka ashiya'u to amma yanzu da Allah idan mutum ya fito idan mutum ya fito yana ah. halakar da al'umma da zummai ya sani yana halakar da su kuma ya dage a kan ya sani din haka yake nunawa shi bai kamata a ce masa jahili ba duk da jahili ne ina fahimce ka malam yake cewa duk da ya jahilci wani abin amma ai kasancewa ya jahilci wani abin bai zama da shi jahili gaba ɗaya ok idan na fahimce ka wannan da na danna ya ce inna ma na takal haka shi ne daidai ka yadda jahilci ya yi kenan a ni fa ba dan bid'a ba ne a to ni na ce ma dan bid'a ne kai usulubin mutane ne ke so usulubun ba wani abu na ce a'a ai ina so ne mu fahimta jama'a su fahimta cai inna ma na taƙal haƙƙa ala lisanihi fakat yake gyara wa wani wancin cai inna ma na taƙal haƙƙu ya zo ya ce ai jahili ne ba daidai yayi ba ga daidan kuma inna ma na taƙal haƙƙa to nasa ne na daidan ko ba nasa ba a'a ba nasa bane ne na daidai ne ok to yawwa tsaya ina zuwa to na wancan ne daidai ka yadda jahilci ya yi anan to wannan kana ji ra'ayinka ne bar ra'ayinka to ni wannan ni na ga damar ɗauka yanzu kamar jiya misali a'a tsaya ba wai kamar jiya ba wannan ni na ga damar ɗauka yanzu kenan duk mutum in yi abu guda wannan dai na ga kwaya ɗaya suke yi kafin na cewa ai mutum jahili ka ga da Allah tsaya da Allah ka ga tsaya da Allah kafin na cewa ai mutum jahili abu ɗaya yake yi in ce masa jahili to ina ruwanka wannan tun da baka da aya da hadisi da ta hana ni adalci ma na yi shine jahili ne na ce masa jahili adalci na yi in kuma kana gani ra'ayinka ne to riƙe ra'ayinka ni nawa gashi nan shine ai ra'ayina in kuma akwai aibu ko ban yi daidai ba to da Allah kuskurantar da ni sannan cewa ka kai ba dan bid'a bane wannan ai a baki ne ni na san ka ne he ai ni ban san ka ni na san ka ne ha to ai ni ban san ka ba ta zan tabbatar cewa kai ahli sunna ne layin mu ɗaya da abokin ka malam abba malam adam layin mu da shi to ai ni ban san ka ba 'yan ɗariƙa da yawa sukan yi su ce su ali sunna ne wannan da ya ra'ayinka ne in kuma kana da abin da yake oke ba wai ra'ayi ba ne to wa tsaya e to shi kenan da ai ba ra'ayi ba ne akwai dalili a kai ko to ba ni dalilin da ya hana jahili in ya jahilci a sai masa jahili a shari'a ba ni to da ba ra'ayi ba ne ina jinka a'a ba wai wannan ra'ayin ba ni tambaya ne a'a kana ji kai fa kace fa ba wai ra'ayi ba ne ba fa tun da ba ya ra'ayi ba ne kenan addini ne kenan ko? a wai addini ba don mutum bai san wasu abubuwa ba zai ne yake shi jahili ba gaba daya shi ne abin da yake son gaya masa ko ba haka ba ina jin ka yanzu dai me ai kake so ka ce Yau wani cewa ne usulubin haɗar rage ina ruwan ka to shi na ga damar ɗauka ne yaya kake so sai ka lazimta min abin da kai ra'ayinka ne in ka yi haka san ba kai adalci ba to in ba ra'ayinka bane ka dalili a kansa to kawo dalili a kai to in ba ra'ayi ba ne kana ji ka ga da Allah tsaya ka ji tsaya ka ji da Allah tambaya ta tsaya ka ji da Allah tsaya ka ji da Allah da Allah har jahili wanda tsaya ishiru da Allah ishiru da Allah ishiru da Allah ishiru ishiru mutumin da in dai wannan ai ka'idar ce ita ce taka in mutum ya san wani abu dan bai san wani abu ba za a ce masa jahili ba to a duniya babu jahili a duniya babu jahili kwata-kwata babu jahili a duniya don ko mutum bai taba zuwa makaranta ba to ya san ai wani abu kaga shi ba jahili ne kenan a ka'idar ka kaga da Allah sai an jima da Allah sai an jima ta yi ma dan bid'a ne kai karya ai kake ka ce wai ahli sunna ne ni ina ruwana da kai kaga sai an jima da Allah sai an jima da Allah wannan wannan kai ba wai dalili ne a yi da kai ba ka zo kana wannan kana kutsowa abin da bai shafe ka ba ta yin ka bibiya ungurmin dan bida'a ne eh, kenan ka ji haushi malaman na to ka gaya musu su daina fitowa suna barna cikin addini wato wanda yake barna a cikin addini kai baka kama shi da komai ba baka yi masa komai ba sai wanda ya zo yake gyara kaga akwai siffan munafunci a nan wallahi akwai siffar munafunci me ka ɗauka wani mataki ka ɗauka mutumin da yake batar da al'umma da wannan jahilcin nasa shi baka ɗau komai a kansa ba yayi daidai ko sai kuma wanda ya zo ya ce masa jahili shine ya kuskure eh, kaga akwai son zuciya assalamu alaikum malumin sa alaikum salam ala ya na'am ya gida ya ibada alhamdulillah alhamdulillah lafiya alhamdulillah muna jinka. ya karatu dai to wallahi alhamdulillah ani ban da wata magana sirrin ci Allah saka da alkhairi muna godiya sosai. Amin amin amin. Mun gode. Shi yasa ga namba nan da Allah a kira. Shi yasa wannan tantirin jahili ne. Wai inna ma na taƙal haƙƙa. Kuma ya dage kaga wanda suke jahilai ya halakar da su sai su ɗauke shi a matsayin malami ya je yana barna hadda cewa wai menene wai menene wai wafa'id fa'il menene kan abada Allah ya sa mu dace shi ya sa uwa ga nomban ga nomban ya mu sake danna shi za ku ji tantirin jahili ne wallahi ya ta li nafsi sai ya ce a'a wannan wani idan na daga din ai fili ne muzari fili ne maji ko wa wa damirul mustatir wujuban huwa sai ya zama fa'ilin kenan fa'ilin a cikin fi'ilin tare suke abinda za a samu a gaba shine maqulun bihi mansubun huwa mudafun saboda haka mai dubin isa mai karatun littafin shehu ibrahim izala piano jo ba na dakal ba bane na dakal haƙa ne ka koma makaranta wallahi ya fi ma wannan fagen ya fi karfin ka wallahi wallahi wannan fagen tun da kaga magabata magabatan ka hawan hawa har ilal a'ala ba su iya ba wallahi ba za ka iya ba saboda kamar yadda na faɗa ko ko makarantar dare da ake tayar da bai je ba ina da yakinin wannan gashi saboda za a zo za ka ji yadda yake karanta inda bi karki samawa wal ardi tilabil layli wan nahari wal bulki allazi tajri bil bahri bima yanfa'u an-nas wa ma anzala Allahu minas samai min ma'in fahyahil ardi ba'da mawtiha wa bassa biha min kulli dabbati wa tasrifir riyahi wallahi wannan ayar da ya ja aka rama kalla wani ne a bayan sai yake karanta masa yake bayan an ɗauko ƙur'ani ba ya buɗe ga ƙur'ani ya ce a miƙo ƙur'ani ya buɗe kai kana ja da wanda ya haddata alƙur'ani tun yana ɗan shekara kaza kuma min ba'di la ilaha illa ana la ilaha illallah kaga da kai da alƙalin ka ina ga alƙalin na ya kamata gwamnatin jihar Kano ta na daga din ai fili ne mujari fili ne madi ko wa wa damirul mustatir wujuban taqdiruhu wa huwa sai ya zama fa'ilin kenan fa'ilin a cikin filin tare suke abinda za a samu a gaba shine maqulun bihi mansubun wa huwa mudafun saboda haka mai dubin isa mai karatun littafin shehu ibrahim izala piano to ba na dakal haqqo bane na dakal haqqa ne ka koma makaranta wallahi ya bi ma wannan fagen ya fi karfin ka wallahi wallahi la tantirin jahidi ne wancan kuma da ya karanta ba wancan da ya karanta shi ya karanta daidai malam usman inna ma na taƙal haƙƙu amma ya ce wai inna ma na taƙal haƙƙu ya zo ya jahiltar da shi ya zo ya jahiltar da shi shi kuma ga wani kola ya bugo shi ka a ce masa jahili shafaffe da mai wai shi ahli sunna ne a gidan malam abubakar goma kake karewa ahli sunna eh, eh, ka dai san eh, a dai najeriya ko aka ce malam abubakar gumi idan batun sunna ne ana sallama masa to anan aikata so Assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah Sheikh barka dai Yaya kokari ya hakuri kuma wallahi alhamdulillah ala wannan ba Allah bai kyauta ba gaskiya wa wace shi wanda ya sauka yake magana wai usulubi kaza wai a karace musu jahilai yanzu malam mutumin da shi karan kansa littafinsa da yake aƙidantuwa da shi ya fito kuma zai kare bai masan san larabci ko ka'idar larabci game da littafin ma idan wannan baka ce masa jahili ba to me zaka ce masa tsakani da Allah dai aƙidansa ne ba da ke cikin littafin kuma shi ya fito karewa kuma akan wannan ya fito yake nuna cewa wani jahili ne amma ka'idar larabcin ciki ma bai iya bambance cewa na ɗaka ba fi'ili ne muta'addi ba yana nan ne ya bai sunan shi lazim ne amma kaji ya fassara cewa ai kamar wani wai jamirin ne mustatirun wa takdiru huwa <laughs> subhanallahi wallahi malam ina fara kallo da daga wani sanda ina taifin ne ina rubutu ne amma wallahi na sa wayan a gefe da ina taifin, amma ina jin kwaban sanda hankali na ji jiki a ce wannan bai gane cewa na ɗanka bai da mafulin bihi ba tsakanin da Allah yanzu malam ga ayan Qur'ani assalamu alaikum malam eh Allah ya ce wa kalu wa kalu juluri li bashaytum alaina sai suka ce Kalu an taqana Allahu allazi an taka kulli shay'in wa kum awwala marratin wa ilayhi turja'un kaga filin da yake nufi kenan hmm. amma kaga sai bai gane a wannan gurin ba irin wannan filin bane fili ne wanda yake dauke da fa'ilinsa shine alhaq shi bai san wannan ba to wannan in aka zo an je madaran larabci larabcin primary bai iya ba bai san shi ba malam sannan ka ce masa ba jahili ba to me kake so a ce masa a ce masa malami ko masani so ya kamata ko yan uwa su ringa jin tsoron Allah yanzu malam kai hakuri shi ko la Allah baya kallon su ma wayannan wayannan marasa kunya abin da suke ai cikin su ba wanda bai bai ashar ba daga manyan su har yaran su gaskiya ne wannan dan Maiduguri nan san da ya ce ai a ringa a ringa tadribin wasu yara su ringa kunduma ashar ba su da aiki sai yi sai kunduma shar kawai <laughs> Abun da ya ya faɗa kenan wannan wanda ce ya zo ya cinye wa mutane lokaci ya yi wani abun da duk duniya hankali bai ba wanda ba wani hankalin da zai dauke shi wannan mutumin yolan nan eh, ka yi magana kan mutum kuma ka yi magana kan mutum sannan ka ce kar a bashi dama ya maka magana to wani adalci na wani mizanin adalci ne aka yi ɗauki aka yi amfani da shi wurin isa ga wannan matsayi ta gani malam so maganan gaskiya shine dukkanin malaman bid'a da suka fito kare wannan akidan maguzancin wallahi ban san mutum ɗaya da kundu baya kundu mashar Allahumma gwamma gwamma wannan wannan dan baucin wai junaidu ne ko waye ne shine wanda dai zai ce ban taba jin ya ashar ba amma daga mai singileti su waye ne Dukansu ba wanda baya kunduma shirin manya-manya wanda hankalin ka ya shi wallahi sawaki to ya kamata yana ganin ko rashin bibiyan abun ne shi yasa ko suke ganin cewa ana kawasa magana a kansu wallahi ba wani kawasa magana ake da ake akai ba wani kawasa magana magana ne da ake yi galibin su kana ji eh abin da yake faruwa kana ji ina ji a karin magana galibin su wa'ansu yan dariƙa ne sai su fake a cewa su ahalus sunna ne tunda idan ka ahalus sunna ne ya kamata a yi barnar da suke wa addini ta dame ka eh. ba a ce musu jahilai ne zai yi dame ka ba tun da shi jahilci yi abin nan da abin nan da dabaka ne kuma kana ji ina ji wani kaga a ka'idarsa babu jahili a duniya tun da dau ya ka samu mutumin da bai san komai ba zai yi wahala babu jahili babu jahili eh, shi a ka'idar sa babu yi a duniya ya zai da wannan ayan da Allah subhanahu wa ta'ala bi su yake cewa yake cewa menene qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yarunani ilayhi wa in lam tasrif anni kayrahunna asbu ilayhinna sai ce wa akum minal jahilina misali ya zai da wannan ayan inda yana nufin cewa idan ka san wani bangare gashi Allah ya kira mai aikata ta'adi saboda wayannan bayan Allah ba su da aiki a doran kasa sai ya da bala'i sai ya da fitina kuma aikata irin wannan jahilci ne yake sa mutum ya aikata irin wannan abu maganar gaskiya mala Allah ya sa dace saboda haka ya kamata mutane su dinga ganewa kar su zo a da inda aka dosa ka je kana distracting din mutane ka kana ɗiban hankalin mutane kana so ka kai shi wani wuri eh, ba ba ba wannan ba ba ko ba taimako addini kake ba Allah ya sa mu dace shi Allah ya sa mu dace ya malam na gode amin to shek ya wannan ya so kana goni yayi kira ma shek haka ka san irin wannan ayoyi in ka kasu sai ka yi sharhi akai ka wannan saboda yanzu sai su ce ka ce wa annabi yusuf yana daga cikin wayan da shehu ibrahim yi wa manzan allah a ya faɗi ne in ya yi sai ya kasance daga ciki to amma yanzu sai su iya canja masu ce ai ka ce ai yana daga cikin jahilai kuma fa yana nunawa ne in ya karkata zuwa gare su to zai kasance daga cikin jahilai kaga asib ilayhin na wa'akun minal jahili ni yana gaya wa Allah wa illan tasrifa anni kai da wunna wa tasrifa anni kai da wunna to in bai karkatan masa ba sai ce a asibu ilayhinna in bai karkatan masa da kai to zai karkata zuwa gare su in kuma ya karkata zuwa gare su shine wa akun minal ne yan sai ma sharri <laughs> wallahi aka suke yi shi yasa shayi in aka zo a riga yin bayani da in ba ka wallahi sai su yi ba sharri yanzu nan su yake su ce ai ya ce annabi amma ka shi ubaran an ya ga manzon Allah Allah ya sa mu dace ina ganin za mu tashi shi yasa dai wannan mutumin tantirin jahili ne eh wannan mutumin tantirin jahili ne wannan mutumin wannan mutumin tantirin jahili ne za mu karasa shi na daka na dakal haqqa <laughs> kuma takadiru huwa huwa ce na dakal haƙu kana haka to bari mu biya ma karatu shi wannan maqulun biyu ne mansubun na dakadin ai fi'ili ne mujari ne ma diko wa wa zamirul mustatir wujuban takadiru huwa huwa sai ya zama fa'ilin kenan fa'ilin a cikin fi'ilin tare suke abinda za a samu a gaba shine maqulun biyu mansubun ruwa huwa mudafun saboda haka mai dubin isa mai karatun littafin shehu ibrahim izala piano ba ka ko shi malam usman din shi ya karanta daidai inna ma na takal haƙu amma da yake jahili ne kaga ya zo ya jahiltar da shi kuma shi ya jahilcin mabiya kuma da yake ba karatu suke ba ya gama da shi ya jahilci ya yi karatu ko dan firamare wallahi Allah bai kamata yi wannan ba wai aka shi yasa aina ce ni shi yasa a cikin motar nan aina yi bayani aina eh, ce mun kya saboda ni na gani in zauna da wannan tantirin jahilin aina san shi ai kuma na danna muku shi yace kiyasi nassi ne a baya wai kiyasi ne nassi wai kiyasi ne nassi wala abin da ayi ce kenan ina ka gyara fa Allah cewa za ku ji wala ci a yi kiyasi na su farko ni sunana barhama a gombe nake barhama a gombe kake eh sunana barhama ilyas din nan na na na kaula mai takwaransa ne kuma ni dan gombe ne da kake kai ni algombo ne kai alkanawi ko to ina ga yau ni ne mai bada maganin ba alkanawi bane mai bada maganin yau barhama ne mai bada ah, maganin kai kana cewa ka karanta wasu ka san nasi in an shi in an kare abin da shafi maganar nasi akwai alkur'ani akwai hadisi akwai kiyasi akwai ijma'i akwai abubuwa da yawa wanda a cikin su ake samuwa nasi har yana daga cikin nasi shi sa na tambaye ka da ya ce maka ranar sha biyu ko tara na talata ya ce ne nasi kiyasi ne na su kiyasi ne na su dan uwa ina gyara a ina gyara ma gyara abinka kiyasi ne na si daman kiyasi ne na si haba kunji ah. kun ji ko yanzu da ana duk mutumin da ya zo ya da'awa ana gyara masa ana ya gyara ya cije a kai ya ce haka ne kuma jahilci ya yi ka a ce masa jahili ka a ce masa jahili ana gyara masa fa yana aika wato yana nuna ya jahilcin nasa ma murakkab ne shine alladhi la yadri wa la yadri annahu la yadri bai sani ba kuma bai san bai sani ba ana gyara masa kiyasin ne si sannan kuma wai kada a ce masa jahili to ina ka'idar laƙiya sama a wujudin nassi ina ka'idar iza sabatan nassu batsalal kiyasu tana ina ina ka'idar lajitiha da a wujudin nassi tana ina ai rashin nassin ne ma yasa ake kuma wato na fahimta kaga eh, da ya ce a cikin alkur'ani ake samu nassi sai na fahimci ma'anar da ya ɗauka cikin ai ma'anoni na kiyasi a na wannan na nassi tsayin ɗan haska masa wannan a cikin albida ya tufi usulun fiƙima ina jin ina da shi Ga shi nan tsaya ku ji wato ya ce a cikin alkur'ani ake samu nassi to kaga ma'anan nassi wanda yake nufi shine wannan gashi eh tsaya ka gan shi shine wannan wannan a cikin littafi ne ɗan ƙarami fa albidayatu fi usulul fiqhi kaga ɗan littafi ne ɗan ƙarami to tsaya ka gani Nassu da wannan ai ma'anan yake nufi kaga shine wannan adabitul khamis an nassu huwa lafzu alladhi la yahtamilu illa ma'anan wahidan wa a aqwa min az-zahir shine lafazin da baya daukan wata ma'ana sai guda daya yafi zahir karfi an gane yafi zahir karfi shi yafi zahir karfi baya ɗaukan ma'ana sai guda ɗaya. in aka ce khamsatun biyar kenan baya daukar shida nassi ne wannan tilka asharatun kamila nassi ne baya daukan tara goma nassi ne to abin da baya dauka sai ma'ana guda daya gashi kuma zahir shi kuma gashi az-zahiru huwal mutabadiru huwal mutabadaru ila dhihni inda sama'il lafzi huwal mutabadaru ila dhihni inda sama'il lafzi abin da zai zo ma ƙwaƙwalwarka ana furta lafazi wannan ma'anar da take akawa da za ta zo ma ma'anar rajih kenan Allah ya samu dace saboda wancan yana zahir yana ɗaukan ma'anoni guda biyu ne amma ɗaya tafi ƙarfi to wacce za ta zo ma da farko shine zahiri wacce za ta zo ma da farko kaga zahiri kenan nassi kuma baya dauka sai ma'ana guda ɗaya Allah ya sa mu dace to irin wayannan jahilan ne wai kada a ce musu jahilai shi kuma mujmal shine abin da yake daukan ma'ana fiye da ɗaya ba tare da tarjihi ba duk ɗaya kenan shi yasa in an zo dalilul khariji shi yake rinjayarwa shi ne mujmal ma'ana yake ɗauka fiye da ɗaya kuma ba tare da cewa ya fi ƙarfi a ma'ana ɗaya ba shi kuma zahiri yana nuna ma'anoni ne amma ya fi a bisa ɗaya akwai ma'anar da ta fi fitowa shi kuma nassi ma'ana ɗaya yake ɗauka wai ka ji kiyasi ne nasi da na ɗauka abin da yake nufi nasi umuman in malaman usulun fiqh suka ce an nasu shine alkur'ani da hadisi zahirinsa ya shiga ciki menene ɗinsa duk ya shiga ciki to amma da na ji ya ce wai a cikin ƙur'ani ba nan ake samo nasi ba sai na fahimta abin da yake nufi da nasu shine wannan ma'anar wallahi jahili ne tantiri har na tashi assalamu